uban danfo to alhamdulillah jama'a sako ya isa sannan jama'a zan yi amfani da wannan daman domin ne wani aikin alheri na sani adam eh, zan kai musulmi ne haka zalika aminu ta kai ma musulmi ne sannan duka kun sani cewa sulhu alkhairi ne sulhu alkhairi ne wannan faɗin manzon Allah ne to wannan sulhun shi nake so na yi tsakaninku Adam A eh, zango kai ne yanzu zan ba mu haƙuri sannan kuma ina da yaƙini za ka haƙura sakamakon zan haɗa ka da wanda ka fi so ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina so ka yi haƙuri ne don soyayya da kake wa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na san na riga na ci galaba akan ka da na haɗa ka da shi don Allah ka yi haƙuri wannan gaban a daina shi ka yi haƙuri ka yafe wa Aminu abubuwan da ya ma kai ma Aminu ina roƙonka kai baran zaki akan ka ba sakamakon kai ina da alaka da kai kai abokina ne wanda na san cewa eh wannan alfarma na nema ba baran tsaya na bata lokaci ba na san zaka min shi idan kuma Adam eh zango ya hakura kai baka hakura ba dama Amina je ta aikin alheri ne hada ni da kai to akan aikin alherin nan da nake kokarin yi idan baka bani dama ba na rantse da Allah wallahi zan iya yanke alakata da kai aikin alheri ne haɗa ni da kai haka zalika yanzu na san alherin zango saboda an faɗa na ci to kaga bai kamata dukan ku musulmai ne yan uwana bai kamata na yi wariya ba in dai ina zama da aminu dan Allah ne kuma dan aikin alherin da yake to haka zalika tun da shi ma Adam e zango yana aikin alheri abu ya tabbata to kaga shi ma dole in so shi kuma dole in mai adalci me a cikin gaba me a cikin kiyayya na so na samu daman nan tun kafin a shiga azumi saboda na sani cewa duk wanda yake gaba da dan uwan shi musulmi Allah bai karban azumin sa ko yayi ma aikin banza yake na so na samu wannan dama amma duk da haka na wani sharhi akai na wani short video dan fadakarwa kuma wallahi wannan bidiyon yi ne saboda wannan gaban da yake tsakanin ni tun da Allah halice ni na mallaki hankalin kaina wallahi Allah shine shaida ban taba gaba da dan uwana musulmi ba ko da zaka min abu na bacin rai rai na baci zan ji haushi na wannan lokacin amma yau da zaka bani hanya na sulhu ko kuma ka nemo ni ayi sulhu ko kuma ka bani hakuri wallahi sai na hakura dan ni ban iya gaba ba especially da dan uwana musulmi to wannan abin ya dade yana bata min ya dade yana min tuwa ƙwarya ina ta roƙon Allah Allah ya bani dama lokacin da zan shiga tsakani in yi sulhu ba wai ina ce Aminu ya daina shiga harkar yan fina-finai bane wannan damuwarsa ce gaskiya ce kowa da iya gama da iya ga malami gaskiya da iya gama mutumin banza gaskiya to wannan ni damuwa na wannan gaban da ake yin ta mara dalili ita ne damuwa na shi nake so a yi sulhu to dan Allah dan annabi Adam ya zama kai ran ci gaba ba mu haƙuri dan Allah dan annabi a bar maganan nan kai haƙuri ka yafe wallahi wallahi ban yi shawara da Aminu akan zan yi sulhu ba bai san zan yi sulhu ba yanda jama'a kuka ga wannan bidiyon haka shi ma Aminu zai ganta ban yi shawara da shi ba idan na yi shawara da Aminu ko kuma ya san zan yi wannan bidiyon yau ya san zan yi wani abu makamancin haka ya Allah abin da duk wani aiki da na aikata na alkhairi Allah ka mai da shi shari kamar hisabi da shi bai sani ba shi yanda kuka ga wannan bidiyon haka shi ma zai ganta dan ko sharing comment channel din sunansa ba zan yi ba ni na decidin na yi wannan aikin saboda abin ya dade yana damuna Allah ya sa mu cika da imani to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a gaskiya na farin ciki matuƙa mara masaltuwa da wannan sulhu ya tabbata tsakanin Aminu J da shi da Adam A Adam Zango Allah ya saka maka alheri da ka yafi. Aminu J kai ma Allah ya saka maka alheri da ka nema yafiya. Ko a yanzu mun ci nasara akan shedan. Mun ci galaba akan shedan. Da a tunani na dan samu kalubale akan wannan sulhu wallahi. Sai a karin farko Allah ya ba mu nasara. To Allah mun gode maka. Adam Zango wallahi ina ji a raina a baya baka ɗaukaka ba yanzu ne za ka ga ɗaukaka insha Allahu yanzu ne za ka ga ɗaukaka yanzu ne za ka ga stardom yanzu ne kuma ka samu arziki in Allah yadda. alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allahu yanzu ne za ka ga ɗaukaka na maka fatan alheri na gode da abin da kai kai ma Aminu Jitan na gode da abin da kai Allah ya rufa mana asiri Allah ba mu ladan abin da muka yi Allah sa kasar mu ta zauna lafiya Allah sa kuma mu cika da imani musulman da suka riga mu gidan gaskiya Allah gafarta musu Allah sa sun huta na ta zo Allah sa ma mu cika da imani na ku dan fone FKG can lawun shan wuta ni tun na zo sa shan wuta tun lawun ta ni tun nun tun lawun shan ga ba tun ta tun ya ah